asiri yanzu bare zama yana daure rabon maimai ba sai dai ko abin da ya saura ku kawo mana wannan yana shafan yaya ne mata ko kuma ƴan uwa mata an gane wannan ka duba Allah mai girma da kuka ya ambata rabon ya mace sai aka ce nawa za a bata ita kadai ne in kana wahidatan falahan nisfu to amma idan akwai dan uwanta miji ba sai ya cire ta daga wannan rabon sai a komar da ita ne zakarin mutum sulhabil musayyib yan ruwa ita ma ita kadai tana da nawa tana da rabi to amma ya kasance akwai dan uwanta namiji sai su koma fa in kan wata rijalan wa nisa falil zakari mithlu hadhihi ana iya cire mutum daga raban shi a mayar da shi asibci fa'ida ta goma sha ɗaya yana na maka da sahabbai suke koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen neman fatawa ba sa yi abu da ka ko kuma sai sun aikata su su tambaya a'a sai dai mu ne muke aikata abu sai abun ya rikice mutum sai kuma ya ce da Allah wai yana fatawa wai ya ake kaza ne amma su ba sa aiki sai sun tambayi manzo Allah kaga Jabir ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi ce to yaya zan yi da dukiyata hmm? ya tace guda da yaya zan yi sai Allah bai kuma baka ce yastafunaka kulillahu yukikum fil kalam kuma yana ga maka manzon Allah baya fatawa da ka an tambaye shi bai sani ne zai dakata ne har sai Allah ya ne ya saukar da wani fa'ida ta goma sha biyu yana na maka mahimmancin wasiya mahimmancin mai wasiya sannan fa'ida ta goma sha uku ana fitar da bashi kafin gano da wannan ka duba yadda Allah ya ta wannan ayoyi min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayni min ba'di wasiyatin tusuna biha aw sannan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayni wannan yana maka me a maimaita abu a guri ne haka kawai daga shafin can aya ta 11 zuwa ta 12 an maimaita wannan su sau nawa min a aya ta Allah ce min ba'di yusi biha aulai sai ce a aba'ukum wa abna'ukum mun gane wannan mun ga gurin a aya ta sha biyu da Allah ya ambata wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna sai ce ne min ba'di wasiyatin na biha su matan kenan shine na biha aulai biyu kenan ko sai kuma wala hunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna thumnu mimma taraktum sai ce me min ba'di wasiyatin tu yanzu a wata makaranta da ake ginawa na islamiyya wajen gidan sarkin fulani yanzu ana buƙatar a rufe makarantar ne kaga ita uwa za ba ta 1 over 3 baba sai kwashe nawa duk abin da ya saura to amma akwai da ba sai cire baba daga wannan ƙarfin da yake da shi sai mai da shi 1 over 6 shine suke ce mai naqlun min tasibin ila fardin wani yana shafan baba yana shafan kaka matsala ta sha biyar mu duba fadin Allah mai kuma daukaka wajen kalala wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi thuluth su yan uwanka da wajen uwa in mutum ɗaya ne zai gaji 1 over 6 amma da sharadin ya zama ba da ba jika ba uba ba kaka to idan ya kasance fiye da biyu ne aka ce sai su yi tarayya kuma an ambata ne uwa to sai ibnu kafir je yake gaya mana cewa an ba manta karatun ba dan uwa na wajen uwa mace da namiji ko namiji da mace duka daidai da daidai suke namiji a gurin bashi da karfi namiji kamar mace yake kamar da yawancin maza yanzu mata ne wasu mata su ne maza saboda ne namiji ne aka sani da me cefane yanzu ka bar mace da cefane yanzu kaga ka zama kai ne uwar gida nan ita kuma ita ce mai eh sai ita ce mai gida ke. kuma da yawa mata suna koke da ku akan me ba kwa ce ba ne wani ya je kawai ya kawo hatsi shi nan wai shi ya gama kenan to hatsi kawai za a ci haka ne ba dole sai ka kawo ce ba ne ba to ka zama kamar kalala kenan wanda ya kasance su da matan tunda ita za a bani da kudin sabulu a wannan bai daidai ba kudin asibiti bai daidai ba a tamba bai daidai ba kudin cefane bai daidai ba kudin karyawa bai daidai ba kudin abincin rana kudin dare duka dai ita za a bani da shi to yanzu ka zama uwar gida ke da ka gane sai dai ba ka koma ka ɗora kallabi ba ba ka ɗora zani tana nan dai a matsayin uwar gida yanzu sai abin da ta faɗa ke yaranta ba ka ɗaukar ɗawainiyarsu to saboda ka ko aure ya taso ba abin da za ka iya wani na cin matsalolin mu ba kuma ba nan kawai ba kurare daban-daban ba abin da za ka iya ita ita ce za ta dinga remote control za ta dinga jujjuya ka ka san kamar da kake juya DVD da ko kuma abubuwa da remote control ko to ita ma ka za ta dinga jujjuya ka sai ka fito ce wani za ta aura ta ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ba shi za mu ba to ya kai ya kuma ba kai kake kawo ce ba ne ba to yanzu ya ra'ayi kenan shi kenan sai abin da ta faɗa cewa wani muke so ba wani shi ne zai aure ta kuma abin ya zauna Allahu musta'an mun gane wannan yan uwa ne umai ba su da karfi mu ma kar mu zama kamar yan uwa da umai mu zama kamar yan uwa shakikai kamar yan uwa da abbai masu ƙarfi ƙarfin na a gado an gane sannan matsala ta sha shida inda aka samu namiji da mace suna daraja ɗaya hmm? kamar wadawa kamar uba da uwa su biyu kawai to la shakka ana ana wa ana fifita uba kan uwa sai zama uba ya samu biyu uwa ta samu nawa kashi daya kamar miji da mata in muka duba lissafin sosai da qur'ani ya na miji kamar jiya mun wannan karatu ne miji in ya kasance mata ta rasu ta bar shi amma babu da sai a bashi nawa rabi to amma ita matan kuma fa idan mijin ne ya rasu babu bashi da sai a bata nawa rubu'i kaga ta sai ka ninka shi so biyu kafin ya baka raban miji ke an gane wannan to haka nan uwa da uba haka nan da namiji da ya mace min zakari mislu hadhil unthayn aka dan uwa shaqiqi da ƴan uwa shaqiqiya aka nan dan uwa li abi wanda aka hada uba kawai da ƴan uwa shi wanda suka hada uba daya wannan mas'ala ta sha ne ke mas'ala ta sha bakwai ina ga za mu takaita kan ta sha bakwai ke ayoyi suna nuna maka kaddamar da maza akan mata kuma wannan shine kaidar Qur'ani duk inda ka je a Qur'ani kwanakin baya wuce mana sai dai a gurin zina yawa wurin da aka kaddamar da mata a kan ma ka ce wa zani a wurin iskanci shi da aka kaddamar da mata to amma ba wurin iskanci ba sai dai kuma wurin jahiliya inda ba sa son mata to sai aka kaddamar da mata inda Allah ce yana ba wanda ya so me ya haƙu liman ya sha'u kan sai aka fara gabatar da mata saboda me mutanen jahiliya ba sa son mata wa ya habu liman ya sha'ul duku sai aka ce kuma Allah yana ba wanda su maza kaga gabatar da mata akan maza ko to sai Allah ce au yuzawijuhum min dhukranan wa inatha sai aka koma yanda ake dama ko a hada musu sai aka ce mata da maza sai ce a maza da mata to la shakka wannan ayoyi suna cike da fa'idoji in ka duba da izinin Allah ka samu za ka sake samun ƙarin su abubuwan da na gaya maka akan abin da na gaya maka ke da fatan Allah ya samu fahimta Allah ya sa mu dinga rabon gado irin yadda Allah yake so ya ba shi da bukata zai iya yafewa ya kasance ya fita a su suke ce mai mutum ya fita daga cikin rabar zai ce na barin ku ku raba musamman mutum yana da hali babansa ya rasu kuma dan gudun da ya bari bai taka karya karya ba ya bar dubu bakwai da ɗari biyar to kai kana gani yanzu kuma shi yana da miliyoyi sai to da za ku je ku raba ku yi sadaka da kuɗi babu laifi da wannan amma fa lalle sai an raba ba sai dai dukkan magadan da ittifaki in duka manya manya ne in suka yi ittifaki gaba ɗaya cewa duka wannan kayan da Allah mai sadaka da shi shike amma ba haka ban akwai yara kanana dole sai ya raba shi Allahu akbar sai ta take cewa idan mabaci ya rasu ya bar ababe kamar ka ka sai wa'annan da wato ake haka su ma za a raba su ne da magada da kayayyakin su eh mutum ya kasance bar irin kasa-kasai na wake-wake to akwai da za a yi shine a yi deleting ɗin wake-waken to kaga sun zama empty ke yanzu in ma siyarwa za a yi za a iya siyar da su hmm? za a iya siyar da su ko kuma a sake loda wani sabuwa masu amfani domin a kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan domin duk mutumin da ya gaji wannan sai je yana ji to shi wancan baban ya sunanta mummunan sunna ko shi wanda ya rasu din ya sunanta mummunan sunna kuma duk wanda ya sunanta mummunan sunna za a bashi zinibin wannan ta wanda ya yi da kuma duk wanda ya aiki da wannan to kaga mutum ya kasance ya bar waƙe-waƙe yanzu ya za ka yi kada misali mahmud khalil al-husari shi mai shahara da shi karatun qur'ani muhammad siddiq al-mishawi kaga karatun qur'ani ko to idan Allah ina hada ka da Allah ya za ka yi ka haɗa shi da mamman shata dokta alhaji mamman shata zai haɗu ɗan ƙwairo muhammad siddiq ilmi shawi da ɗan ƙwairo za su haɗu kuwa ba za su taɓa haɗuwa ba ko ma ka san komai ba wallahi ba za su taɓa haɗuwa ba hmm? wannan an san shi ta hanyar kaza wannan an san shi ta hanyar kaza wani ma daga cikinsu sai ka samu ga giya sosai sosai sosai giya sosai sai ya kurba ya titila ya titila sai ka samu fara waka a cikin su din nan da na ambata ba amma ba cewa ya wani ba yanzu kana san kasu suka gaje ka ba sai ya titili giya sosai biya sosai ya titila ya titila kuma ga masu amshi nan su ma Allahu akbar amma yanzu ya rasu ya ce Allah ya gafarta mai to ka yi kai kokari ka bar abu mai kyau kar kai kokarin barin mummunan abu in ka bar mummunan abu zai zama bala'i ne gare ka Allah ke sai to ga ta wata mutum ne yana jifanta da zinaka shi ke nan ishtani musamman al-mubika yana daga cikin abubuwa guda bakwai masu hallakarwa mutum kawai ya hallakar da kai shi ke nan bai sani ba kama da ya ji wannan ya ji tsoron allah ya daina wanda ya gaggaya mata ya tuttusa mata su maganganu daban an gane ya tuttusa mata su maganganu daban ba dai maganarsa daban an gane wanda ya zazzage ta in ma kama da ɗan nan naushi ne haka ɗan nan naushe ta Eh, to ya fi wannan wai cewa wai zai zai zai ce mata wai mazinaciya wannan kalmar fa wallahi za ta halakar da mutum Allah ya yi zakatul fitri akan cewa yaya sunna take wajen zakatul fitri ga wannan littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan ya kafa matsala shafi na 106 ce wa min as-sunna an yakuna laha man tujma'u indahu yana da cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri samu wanda zai tattara ta an gane kamar yanzu mana da gari wawa ku sai a samu wanda zai tattara mana zakatul fitri na garin wawa gaba daya ko kuma a ce na shiya shiya daban-daban domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta Abu Hurairah tattara mai zakatul fitri wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma yubiha lil ladina yaqbalunaha ibn Umar ya suwa za su karbi zakatun fitri wa humul su ne ma'aikata alladina yansubuhumul imam bi jami'a wanda shugaba zai sanya su dan su tattaro zakatun fitri an gani sai a sa wasu ma'aikata da yan kwamiti wanda za a ce to ko da ranar idin ne daga karfe shida da rabi zuwa karfe bakwai muna hada ku da Allah kowa ya kawo zakatun fitri shi nan kama a gaban masallaci to sai mu gayyaci dama mun san wanda suke da bukata wani wani wani wani sannan daga cikin mata akwai wacce an bar mata marayu da yawa da wacce da wacce to ku mata nan ku turo da wakilan ku to shikenan a cikin minti 30 duka mun yi komai mun gama mun gane wannan sunan ko ya jama'a za mu yi aiki da ita ko za mu tsaya kan gargajiyanci eh za mu yi aiki da wannan sunan ko za mu tsaya kan gargajiyanci domin gargajiyanci ne shine kowa ya fitar da yadda yake so amma sunna shine a tattara kaga kamar wannan kwamiti na tallafa marayu kaga marayu za a ba su abin sawa to za a sake tallafa musu da kuma me abinci sannan wa'in su miskinai wa'in su zaurawa kaga da izinin Allah sai ladan ya fi yawa sosai as-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah واحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم لا يفطر kaga sai ladan da izinin Allah ya fi zama lada ne wanda ke babban babba wannan sunan gaskiya da bukatan ni kokarin tabbaka ta kuma mutane su hakuri tunda sunna ce ta manzon Allah in kuma kana so ka duba duba littafin nan siffan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ramadan eh shafi na 106 kwanakin bayan mun karanta littafin da fatan Allah mai girma da kuka sanya mu aiki da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid sauran mutane wallahu a'lam bi al'amari mu dai muna kasancewa tare da in kamar biliyan shida aka bari sai a bashi biliyan da yake in miliyan shida ne sai a bashi miliyan daya in ya zama sun fi haka su biyu ne ko fiye da haka sai sun tarayya a cikin me a cikin sulusu to je mun dauki ne abubuwan da ayoyi suke karantar da mu to yana mu dauki aya ɗaya ne tak hmm? aya ta sha da kuma irin ayoyin da suka zo to sai mu ji gobe ma muka zo muna kan ayar insha Allah bangaren karshe na ayar to sannan muka zo kuma insha Allah sai mu dakata ne akan maganar aljanna ko wuta da man irin mutum kenan fariqun fil jannati wa fariqun fis más tana nada. ke wata misali da biyu Ka kaga yan aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi ba alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al fawz al azim wannan shine babban cin nasara to sai ka juye shafi sai Allah ce ku saurara wa inna himallahi maharimu abubuwan da Allah ya haramta din nan to kada ka zo ka ketare kana ketarewa ka zalunci kanka kana zaluntar kanka kuma in Allah bai gafarta maka ba in Allah bai maka rahma ba shikenan ka ta ka zama tababbi Allah ke wannan example din babba Allah ya sanya mana shi akan Annabi Adam alayhi salam shi kadai kawai ya ishe mu shi kadai kawai wannan kasa ita kadai ta يرفع الله الذين آمنوا sujjada